da wannan north east da north west shine muke cewa ma arewa arewa an bata a baya arewa tana bukatar taimako ba don arewa kaɗai ba har da kudu idan kuna tare kuna zaune da mutum ɗaya mai talauci ɗaya mai arziki akwai babban matsala yanzu a arewa nan ba wani mutum ɗaya da zaka ce ko wasu mutane suna da banki duk bankunan najeriya nan kudaden nan da ake ta fitowa da su duk wannan cuwa cuwa da ake ta na bankuna duk nasu ne duk yadda kwatar su tana Legas ba abuja ba can ake arziki can ake komai in kaje kasar da banci in na je a lagos na je na samu wani dan hotel na zauna na kallon ruwa in ce oh wani zuwa nan tare muke da su wannan kasar mu daya kamata a yi mu ma a ce irin wannan hotel ana yi yanzu ko nan kano di na hotels in ban da da aka zo dan bristol nan da aka zo aka yi mutum nawa yake aiki a otal mai kai da abinci mai sai da kaza mai kawo waye mai ne kaza ai arziki ne shi za muka nace a yi muka shigo da wannan jami'a ta skyline ai da babu ita arewa ma babu ita ta zo ta yi nisa skyline saboda standard ɗin da suke da ita na duniya ita ce suka kawo ta nan aka zo aka dasa ta wanda ake tafiyar da ita shi sa ne naci na kawo wannan mewar university ita ba tana nan ta yi karfi tana tafiyar da abubuwa burinmu shine ba sai ka je eh, dubai za ka je skyline ba malaman da suke can da indians da turawa da waye su ne a nan haka the same thing da mewar university an je an kawo ta arzikin da yake a cikin jami'a ba kaɗan ba ne yanzu lafbara university of science and technology da na yi ne masters a gurin ai gari ne ka ce ma babban gari su village suke cewa da shi amma gari ne babba duk tattalin arzikin kasarsa yana ɗaure da wannan jami'ar mutane sun yi gidajen haya ɗalibai ne da malamai mutane suna sai da abinci malamai ne ɗalibai ana sai da takalma malamai ne ɗalibai ana da hotels ko ɗalibai da malamai da wa'anda suka zo su gansu da ma'aikata haka dai tattalin arzikin su shi sa na nace sai da na kawo wannan na kawo wannan jami'a saboda haka wannan bangare north east da north west da north muke cewa ma arewa tana suna bukatar taimako kuma in allah ya yarda in na samu dama wannan sashi zai dara domin shine alheri in kana da ɗa dubu ɗaya bai da lafiya to zura idan ka kansa yanzu arewa ba ta da lafiya dole shugaba sai ya ɗauko tsari na musamman yanzu inda muke zaunan nan mutanen birnin gwari suna can a kulle wannan hanya an daina binta wannan hanya an kashe ta wannan yake ta ce direct za ka je ka tafi lagos mutane masu daraja masu son yin abubuwa na alheri yanzu duk an yanke su duk annan abubuwa ne wanda suke dole sai an tsaya shi sa sojojinmu miliyan din nan akwai wanda za mu sa border patrol border patrol nan a hana kaya wa'anda suke bindigogi da abubuwa masu amma muna tsari na musamman wanda duk wanda yake boda zai dara wanda yake da boda kamar kana Legas ne da bambancin wancan na ruwa ne za a kawo kaya nan kuma ta kasa za a kawo kaya rufe boda kuskure ne dole sai an gyara shi mutane sun samu alheri inda allah ika ya kamata ka samu dama alherinsa mutumin eh, da yake zaune a zamfara kana zaune a kan gwal ai bakan gwal ya zama maka alheri wani shaki ya gano gwal a ƙarƙashin gidanka ya zo ya kama ka da harbi ya kore ka gobe ya zo yana ɗiban gwal ai kaga kasar da aka ci gaba ko ake da hali musamman irin najeriya wanda muke da irin wannan arziki bai kamata a kyale irin wannan ba saboda haka sai mun yi amfani sai mun kare dukiyarmu kuma jabtewa jama'a amfani sannan za a zauna lafiya sannan saboda haka ni ba yana magana arewa ne da ni dan arewa bane kawai su ma yan kudin ai tsoro suke ji za mu gaya musu in so kuke kowa ya zauna yi boko haram shi zauna in so kuke kowa ya zauna ya zama bandit yana tsiya shi kenan sai ya zauna wa zai zama bandit yanzu kai ana maganar arziki za ka tafi ka je ka karɓo waɗansu arziki a wani guri ka ce ka zo ka tare wani ai tsiya ce talauci ne jahilci ne shi muke son mu katse shi mu zubar da shi mutanen najeriya su zauna lafiya